Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Bankin Moon ya bayyana zaman lafiya a matsayin wani tubali mai muhimmanci a wajen kawo ci gaba ga al'umma. Ya kuma buƙaci ƙasashen duniya da su haɗa kansu wajen magance ababen da ke kawo rikice-rikice a faɗin duniya. To koyaya wasu mazauna jihar Oyo ke kallon wannan rana ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da na tattauna da su a game da wannan rana ta zaman lafiya. Sunana ne ba a bar shi kasuwar shanu a Kele ba da za ka ce a wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya Allah ya domin zaman lafiya a duniya to wannan rana dai tana da kyau amma kuma zaman lafiya ba ya samuwa tun da kowa ya samu wani matsayi ba ya kula da mutane ya kamata a ce ko da akwai wadata a dinga cin mutane ta hukace amma yanzu kamar irin su tura suka tsara kasashen su komai za a yi a ce a taho jama'a su jiya ai yanzu misali in ka kamar a Najeriya mutane na kowa ya san abin da amma sai aka zo aka wasu banga kuma shi su ba yan na san ka na san sirrin ka na san kuma na san abin da ka samu amma sai aka waye gari kuma ka koya maka ba ka samu matsayi waye gari ko gare ka sai an ce wai sai sai sai wani ya yarda ko ko sai kuma wasu sun yarda saboda haka ana idan ana so zaman lafiya mu kamar nan kasan mu ya kamata a bada wuta a bada ruwa asibitoci nan a duba a taimaka ma talaka tunda babu wanda yake samu yau da ka ji ciwo sai ka zama kamar giwa ta hawa likitoci ta dikin ka so kai sannan ka biya saboda haka ana da Allah da Annabi ayi kokari a taimaka ma jama'a sunan Abdullahi na Jamila abin zan ce da wannan rana da majalisar duniya ta ware abinda muke fata a kasashen duniya ga baki ɗaya Allah shi ba mu zama lafiya kuma muna fata wani suka tuna da wannan ranar muna son su tuna a wannan a cikin najeriya arewa maso gabas tashin hankalin da yake faruwa don ya wuce ma tashin hankali yaki ne wannan muna fata su yi kokari su taimaka ubangiji allah shi nuna wannan karshen abin allah shi nuna wannan karshen abin da yake faruwa arewa maso gabas na najeriya sunana suleiman umar da ce ana fata hore wannan rana yau wadda ita ce majalisar ɗinkin duniya yau ta keɓe domin a samu zaman lafiya ga duk ƙasar da babu zaman lafiya ina roƙon manyan shugabanni yi na su yi mana adalci su ba mu zama lafiya mu talaka da sauran magabatan sabili da ta idan ba haka nan ba gaskiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba kuma mu ba za mu samu abin da muke so ba sabili da haka ba muna so maganganu na ba ga jarida ko kuma ga rediyo mun hira son a yi aiki da gaskiya fi ko ina a zauna lahiya taken bana dai shine jama'a na da yancin samun zaman lafiya a duk inda suke hausawa dai suka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Najeriya.